ita tafiya bana ina ro ina mai mu da shi ita tafiya na abuja ma ya dawo na hmm? ya koma fa ya koma karatunsa ne ana karatu ana kasuwanci ana karatu ana kasuwanci na'am to a shigan gaba faɗi wa alaikum salam wa a ammu hmm? inda aka taso cikin hadisi ne wa a ammu to na ganshi min an yakuna hadha al-amalu sani kufurar menene matsalar Abun da yake ce maka haza wannan maganan hadisi ya game ya wuce min an ya kuna hazal amal wannan aiki ya kasance asani ma'ana kufuran ya wuce kafirce zai iya yiwa akwai wanda bai kai kafirci ba mujiban lil khuludi ya hada wannan ya hada wannan sa aw ma'asiyatan ko sako ne mujibatul liddukhulin nari kawai tunda zai amalu bi amali ahli nari shi ko to ai asayya mummuna cikawa a ammu min an takuna khatimatan bi kufri in an ce mummunan cikawa ai ba sai kafirci ne kaɗai mummunan cikawa ba akwai mummunan cika bai kai kafirci ba to fa in kila ko kun ce nan wai akwai babi me ya mata shi eh ihbat sayyi'ati bil hasanati to to a jiya haka za mu gani a ciki mu dai babu mu a gaba fa in kila haza yalzamu minhu wannan zai haifar da ihbatu sayyi'a hasanati bis sayyi'ati wannan zai haifar da ɓata kyawawan ayyuka ta dalilin munana mana ayyuka su ɓace saboda munanan da ake yi مونا آية وهذا قول المعتزلة والقرآن والسنة قد دل على أن الحسنات هي التي تهبط السيئات كاوا واسو كي غوغي مونانا لا العكس كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنة سيئة الحسنة تمهها الحسنة كنا وخالق الناس كشوكئي كشاكو إمتاني كذونا دسو بخلق حسنة تمونا نأكا وبابي أدلة القرآن والسنة على الموازنة وإهبات الحسنات بالسيئات القرآن سنة من ظن الله آه، معناه حجوج القرآن ده سنة ظن الله أكن أو الموازنة من سقلت موازينه وإهبات الحسنات بالسيئات da ɓatawan eh, kyawawa suna ɓaci, ɓacin kyawawa ta dalilin munana. Shi kenan sai ƙila, walƙur'anu wa sunna, aidan. Kada dalla alal muwazanati. Sun nuna mana aure. Eh. da yawwa na karanta eh na ce to ai ka da shi to ba fi ka ba kawai yanzu mai zan maka bayanin zan maka ko karanta maka wurin zai amma dai abin da ake a kan karanta ne ayyuka na ɓaci a wurin awa kyawawan ayyuka na ɓaci a wurin awu kaga munana sukan ɓata munana sukan ɓaci ta dalilin kyawawan ayyuka shi da yake ma yake bamin القرآن يا نونا من هذا توبيوشي وإهباط الحسنات بالسيئات فلا يضر عينهم فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض بدام دين دوكن قرآن يساشي دساشي و موتي عينهم كاوا واني كوي كاوا وانا باتا مونانا أما مونانا باتا باتا باتا باتا كاوا و في شيء دوينا يوه kyawawa na ɓace saboda munana kamar yadda munana na rushewa saboda kyawawa. Da yake wala yuruddul qawla ba za mu mayar da magana ba bi mujarradi kaunil Zila ƙaluhu saboda wasu ka ce a mun yarda da shi in har daidai ne. Hmm? Hmm? Wala yuruddul qawla na abin akwai akwai gyara da akai ku qur'ana kenan ku ku qur'ana wala yaruddul qawla ne kane magana bi mujarrad al mu'tazila qalu ba za mu jefar da magana saboda mu'tazila wanda suka faɗi ba a'a ga maganan abdul ya abdul salam da zuba kana magana mu'tazila suka faɗi ba a'a in mu'tazila suka faɗi gaskiya za mu faɗi shi a usulul fiqh ai shi ne aka ce shi ne ba wannan kaman kauda wancan ne ba eh, eh. shi ne to ai shi ne ai shi ne aka ce shi ne aka ce wannan wancan magana ce ta abu nan wannan shine to maganar ne aka warware ta nan aka ce ba za mu bi Qur'ani ba saboda wancan bi wannan magana din kuma ka koma ka dubi wancan din wala yaruddu al-qawlu bi mujarradi kawl mutazila qaluhu ainihin fi'lu ahli al-hawa wa ta'assubi wannan shine aikin yan san rai da masu kabilanci بل نقبل الحق منا كربان غسكيا ممن قاله ونرد الباطل على من قاله وأما الموازنة زيد أوكو المؤمن بلي مغني أي آه لايت إني زي فتا وأما الموازنة فمذكورم في في سورة الأعراف أو أنكرت أثرة الأعراف والأنبياء والمؤمنين والقارئة فسي أما الإهباط إيه؟ والهاقبة يا مو أكو هدي أكو نار يارونا أناف أكو والهاقبة أبو yawa alƙari a dai akwai Masha Ya kuna ganin lokaci ya kusa? Eh?